This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na wannan babban rana Juma'a 27 ga watan Disamba na 2024. Da fatan ana ci gaba da shagulgulan Kirsimeti lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Sarfilu da kanin labaran. wani sojan koriya ta arewa da aka kama yayin yakin rasha da ukraine ya mutu sakamakon raunukan da ya samu kamar yadda hukumar leƙen asirin koriya ta kudu ta sanar yau juma'a 'yan tawayen yemen sun yi kirarin kai farmaki kan tashar jirgin sama da ke cibiyar kasuwancin isra'ila ta tel aviv a yau juma'a daga nan za a yi cewa gwamnatin kasar china ta sanya takunkumi kan kamfanoni bakwai a matsayin martani ga sanarwar da amurka ta yi na tallafin soja da sayar da makamai ga taiwan tukanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama na amnesty international ta buƙaci gwamnatin najeriya da ta gudanar da kwakwarar bincike a kan harin sojin da ya kashe fararen hula bisa kuskure a jihar sokoto sannan za a ji irin matakan da hukumar lafiyar duniya tare da haɗin gwiwar gwamnatin ghana suka ɗauka domin daƙile yaɗuwar annobar cutar kwalara a ƙasar. bayan nan kuma mu kawo muku shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin muryar amurka da ƙawayenta a ƙasashen afirka sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel amma fa duk wannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya wani sojan koriya ta arewa da aka kama yan yakin rasha da ukraine ya mutu sakamakon raunukan da ya samu kamar yadda hukumar leƙen asirin koriya ta kudu ta sanar yau juma'a pyongyang ta jibge dubban sojoji domin karfafa sojojin rasha ciki har da yankin iyakar kirks inda ukraine ta yi katsalandan akan iyakar kasar a watan agusta wata majiyar leƙen asiri ta koriya ta kudu ta shida kamfanin labaran aap cewa ɗaya daga cikin waɗannan sojojin na koriya ta arewa sojojin ukraine sun kama shi da ransa a ranar alhamis inda da ta gabata inda ya kara da cewa ba a san inda aka kama shi ba sa'o'i kaɗan bayan haka hukumar leƙen asiri ta sol nis ta ce sojan ya mutu ne sakamakon raunin da ya samu 'yan tawayen yaman sun yi kirarin kai farmaki kan tashar jirgin sama da ke cibiyar kasuwancin isra'ila ta tel aviv a ranar juma'a bayan da jiragen saman isra'ila suka kai hari filin saman sana da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye da kuma wasu wurare a yemen harin na isra'ila a ranar alhamis harin na isra'ila a ranar alhamis ya faru ne a dare lokacin da shugaban hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ya ce shi da tawagarsa shina shirin tashi daga babban birnin yemen da ke hannun 'yan tawayen huthi sa'o'i kaɗan a ranar juma'a 'yan huthi sun ce sun harba makami mai linzami a filin jirgin sama na ben kurion tare da harba jirage marasa matuka a tel aviv da kuma wani jirgin ruwa a tekun arabiya babu wasu bayanai da aka samu nan da nan rundunar sojin isra'ila ta bayar da rahoton cewa ta kai harahara ta sama a yau juma'a inda ta auna wasu ababen more rayuwa akan iyakar siriya da labanan kusa da ƙauyen janta waɗanda ta ce an yi amfani da su wajen safarar makamai zuwa ƙungiyar hezbollah a cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce da sanyin safiyar yau ne dakarun sojin saman isra'ila suka kai farmaki kan ababen more rayuwa da ake amfani da su wajen safarar makamai ta kasar syria zuwa ga kungiyar ta'addanci ta hezbollah a kasar Labanan a mashigar jinta da ke kan iyakar syria da Labanan. ba a fayyace ko har-haren na syria ne ko na Labanan ba amma sun zo ne kwana guda bayan da sojin Labanan suka zargi isra'ila da ke na tsagaita wuta ta hanyar kai hari kan 'yan ƙasar labanan tare da lalata wasu ƙauyuka a kudancin ƙasar babu inda hukuma ke sa ido a kusa da janta amma yankin ya shahara wajen ƙetarawa ba bisa ƙa'ida ba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin Sarfilu ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Hukumomin jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya sun kaddamar da bincike akan harin saman sojin da ya kashe akalla mutane goma a ranar Kirsimeti. sojoji hukumomin sojin kasar sun musa auna fararen hula yayin kai hare-haren nasu wanda suke ce suna kokarin fatattakar 'ya'yan wato 'yan sabuwar kungiyar 'yan ta'addan nan na lakurawa ne ga muhammad hafiz da fassarar rahoton timothy obiezu a cewar wata sanarwa da aka fitar a ranar alhamis gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu ya ce yana tattaunawa da rundunar sojin najeriya don tabbatar da ganin an gudanar da kwakwaran bincike akan abin da ya kai ga harin saman sanyin safiyar ranar laraba rundunar sojin ta kaddamar da wani hari ta sama da ta ce ta auna kungiyar 'yan ta'addanci ta lakurawa a ƙauyukan gidan sama da rumtuwa amma gwamna aliyu ya ce harin ya yi sanadin rasa rayukan 'yan jihar da basu ji ba basu gani ba hukumomin jihar sun ce an kashe mutum goma tare da jikata wasu da dama aliyu ya jajanta wa iyalan waɗanda abin ya ritsa da su ya kuma yi alkawarin tallafa musu da kuɗi da kayan abinci wannan lamari dai shine na baya bayan nan a jerin hare-hare ta sama Na kuskure a cikin 'yan shekarun nan lamarin da ya janyo damuwa tsakanin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da suka hada da amnesty international isa sanusi shine daraktan amnesty a najeriya This is uh, yet another uh, sign that the Nigerian military has not changed and they have not learned a lesson from. Wannan wata alama ce da ke nuna cewa sojojin Najeriya ba su canja ba, kuma ba su koyi darasi ba daga hararen da jiragen sama suka kai a baya da suka kashe fararen hula. Na yi imanin cewa dole ne su sake nazarin hanyoyinsu, dole ne su binciki waɗannan abubuwa da suka faru da kyau, kuma su nemo hanyar da za a kawo ƙarshen amfani da ƙarfi da ya wuce kima. a cikin shekara guda ɗaya ko biyu akalla an samu manyan hare-hare ta sama da suka faru. A wata sanarwa da rundunar sojin ta fitar a ranar Laraba ta ce bata kai hari kan fararen hula ba kuma ta ɗauki matakan da suka dace don kaucewa afkuwar waɗannan haɗuran. Rundunar sojin saman Najeriya ta ce za ta bincika asarar rayuka da aka yi. Najeriya dai ta shafa shekaru tana fama da manyan yaƙe-yaƙe da 'yan ta'adda da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma masu neman ɓallewa daga ƙasar sai dai haɗuran suna ta sake faruwa a watan disamba bara wani hari da sojojin sama suka kai a ƙauyen tudun biri da ke arewacin jihar kaduna ya yi sanadin mutuwar mutum fiye da ɗari da ashirin sannan a watan satumbar da ya gabata wani hari ta sama a kaduna ya kashe mutum ashirin da hudu hukumomin najeriya sun yi alkawarin yin taka tsantsan amma a wata hira da aka watsa ranar kirsimeti Shugaban rundunar sojojin saman Najeriya Hassan Abubakar ya bayyana haka. To every member of Nigerian Air Force family, I want to especially thank you. Ga kowane mamba na rundunar sojin saman Najeriya, na so in gode muku musamman kan sadaukarwar da kuke yi da kuma sadaukarwar da kuke yi wajen yi wa ƙasarmu mai albarka hidima. Jajircewarku da ƙwarewarku sun taka rawar gani wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya a ƙasarmu da muke ƙauna. In ensuring the security and stability of our beloved country. A watan Nuwamba, hukumomin Najeriya suka sanar da bayyanar kungiyar Lakurawa a arewa maso yammacin kasar, inda suka ce tuni jami'an tsaro na bin diddigin ayyukan kungiyar. Yan Najeriya dai na fatan wannan shine karo na karshe da wani hari ta sama zai afkawa fararen hula maimakon 'yan bindiga. Amma da dama na fargabar sake afkuwar bala'in da aka gani a ranar Kirsimeti. Ka gaida Muhammad Hafiz da ya karanto mana fassarar rahoton Timothy Obiezu. Har yanzu ne ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu gasar filu da karashen labaran duniya. Gwamnatin ƙasar China ta sanya takunkumi kan kamfanoni bakwai a matsayin martani ga sanarwar da Amurka ta yi na tallafin so da sayar da makamai ga Taiwan tsibirin mai cin gashin kansa da China ke ikirarin cewa wani yanki ne nata. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China ta faɗi yau Juma'a cewa takunkumin ya kuma zo ne a matsayin martani ga amincewa da daftarin kudirin kashe kuɗi na shekara-shekara na gwamnatin amurka kan harkokin tsaro wanda ma'aikatar ta ce ya haɗa da ɓangarori dama da ba su dace ba kan ƙasar china ƙasar china ta ƙi amincewa taimakon sojin amurka ga taiwan kuma galibi tana sanya takunkumi kan kamfanonin da ke alaƙa bayan an ba da sanarwa ko bayar da tallafin duk wasu kaddarorin da kamfanonin ke da su a ƙasar china za a rike su kuma an hana ƙungiyoyin da ɗaiɗaikun jama'a a ƙasar china shiga duk wata mu'amalar kasuwanci da su shugaban rundunar sojin ƙasashen yammacin turai mark root ya bayyana yau juma'a cewa ƙungiyar tsaro ta neto za ta ƙarfafa kasancewar sojojinta a tekun baltic bayan zargin yin zagon ƙasa ga wata igiyar ruwan lantarki ta a da ƙasashen finland da estonia a wannan makon. a ranar kirsimeti igiyar ruwa ta east link 2 da ke jigilar wutar lantarki daga finland zuwa estonia ta katse wata guda bayan da aka yanke igiyoyin sadarwa guda biyu a yankin ruwan sweden na baltic hukumomin kasar finland a ranar alhamis nan sun ce suna gudanar da bincike kan jirgin ruwan dakon mai na eagle s wanda ya taso daga tashar ruwan rasha a wani bangare na binciken mummunan zagon kasa. daga ƙarshe yau juma'a shugaban ƙasar jamus frank walter ya ba da umarnin rusa majalisar dokokin ƙasar tare da sanya sabon zaɓe a ranar 23 ga watan fabrairu sakamakon rugujewar ƙawancen gwamnatin shugaba olaf scholz Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla rahoton na biyu zai kai mu kasar ghana inda hukumar lafiya ta duniya who tare da haɗin gwiwar hukumar lafiyar ghana suka gudanar suka ɗau matakin baiwa al'ummar ƙasar rigakafin cutar kwalara a matakin wato a wani mataki na shawo kan matsalar da ƙasar ke fama da ita na barkewar cutar kwalara wanda tuni ya yi sanadin mutuwar mutane 35 wakilin muryar amurka hamza adams daga kumasi na dauke da karin bayani cikin wannan rahoto daga asibitin kusimintim da ke yankin yammacin ghana inda an ka kwatar da ɗaruruwan mutane sakamakon harbuwa da cutar kwalara Ɗaya daga cikin likitoci da suke kulawa da marasa lafiyan ya ce adadin masu fama da cutar na ci gaba da karuwa duk da matakan da suka ɗauka. Adadin masu kamuwa da cutar na ci gaba da karuwa kuma babu alamun ana samun saukin matsalar duk da dai matakai da muke ɗauka, in ji shi. Hukumar lafiya ta ƙasar Ghana ta sanar da cewa mutane talatin da biyar ne suka mutu sakamakon harbuwa da cutar kwalara mai sanya amai da gudawa a cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar a baya. baya-bayan nan ta ce tun bayan barkewar cutar a watan Oktoba, Ghana ta samu jimillar mutane dubu hudu da ɗari da hamsin da biyar da ake zargi da kamuwa da cutar kuma ta yi tsanani a yankunan da ke fama da rashin safta da karancin ruwa mai safta. Dr. Franklin Asiedu Bakwai, Daraktar Sashen Kula da Lafiyar Jama'a Hukumar Lafiya ta Kasar kenan, inda yake cewa a halin yanzu yankunan Greta Accra da Gabas da Yammaci suna samun rahoton bullar cutar cutar kwalara inda aka yi rikodin cutar a gundumomi sama da goma ko da yake ana ci gaba da samun bullar cutar amma mu ya fi karkata a yankin yammaci sabida wajen cutar ta fi kamari. Barkewar wannan cuta ya zo a daidai lokacin da Ghana ke fama da matsalan karancin ma'aikatan lafiya sakamakon kaurar da suka yi zuwa wasu kasashen waje. Dr. Alhassan Abdulmalik kwararre ne a fannin kiwon lafiya ya ce barkewar cutar kwalara na haifar da babban barazana ga fannin kiwon lafiya a kasar. muka duba muna da karancin majiyanta sa'an nan kuma muna da karancin public health offices sa'an nan kuma ga karancin doctors da nurses domin da yawan su sun yi tafiya suka je kasan waje al yanzu ba su dawo ba shi yasa wanga ciwo ya zama bedin mai girma sosai ya zama cikas akan majiyantan da muke da shi da doctors da nurses tsakanin ranar talatin ga watan nuwamba da goma sha tara ga dizimban bana ma'aikatar lafiya ta kasar tare da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya sun bai wa fiye da mutane dubu ɗari shida rigakafin daga cikin mutane fiye da dubu ɗari bakwai da casa'in da suka cancanci karban rigakafin cutar a yankunan da an ka bayyana cutar a matsayin wuraren da cutar ta fi kamari. Duk da wannan mataki Dr. Hassan na ganin ya kamata al'umma su bada nasu gudunmuwa ta hanyar safta. Ya kamata a ta yawan safta a wanke hannu kowane lokaci da sabulu kuma ranin wata kuma ya kasance a dunga amfani da hand sanitizer. Bugu da ƙari ma'aikatar kula da tsaftar muhalli tare da haɗin gwiwan bankin duniya sun kammala aikin gina banɗaki a wasu kananan hukumomi abin da ke ba da gudunmuwa sosai wajen rage yaduwar cututtuka da ake samu sakamakon rashin tsafta. amma kalubalen da ake fama da shi a yanzu shine karancin tallafi kamar yadda Marwan Laminu jami'i da ke karkashin wannan aikin ya mini ƙarin bayani. Shekara tara kiga sai yadda za a samu ma mutane wurin ba bahayi mai tsafta wanda kuma ba samu bahayi mai tsafta ba yana cikin sabubban da ke kawo ciwo na cholera to gaskiya zuwa disamban banga kamar watan da muke cikin ga eh, wannan tallafin da muke samu eh, grantin da world bank suka ba ministry of sanitation ya kare don shi yanzu gaskiya yanzu a damu ce ministry na da department suke fama yadda za a yi samo wani tallafin a kara saboda yi a ci gaba da aikin gina wurin ba hayi watan Nuwamban shekarar 2024 yankin Afirka ya ba da rahoton ɓullar cutar kwalara fiye da dubu goma wanda ya nuna karuwar kashi goma sha tara cikin ɗari idan aka kwatanta da watan Oktoba. A wannan lokaci kuwa mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar sun fito ne daga Tanzania, Ghana da tarayyar Najeriya. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A da Hamza Adams, yanzu ga shirinmu na gaba. da ɗan gari. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. kama da sake saduwa a wani sabon shiri na daɗan gari shirin haɗin gwiwa a tsakanin muryar amurka da kuma wasu tashoshin gidajen rediyo na sashen afirka ta yamma to yau shirin ya haɗu da gidan rediyon prestige fm da ke birnin mina inda kuma muka leƙa garin wushishi hedikwatar karamar hukumar ta wushe shi domin jin tarihin wannan gari wanda a yanzu haka ya kwashe shekaru 164 da kafuwa. Alhaji Muhammadu Balajidu shine maji daɗin shi. wanda ya rubuta littattafai guda biyu da ke bayyana tarihin wannan gari ya kuma yi bayani a madadin sarkin garin na wushishi alhaji shehu ibrahim abubakar um, an kafa wannan gari na ushishi a shekara 1860 bayan hijirar annabi isa eh. yanzu garin yana da kusan shekara 164 kenan eh, insha Allah da aka hau shi yanzu shekaran 164 kenan eh. to eh, suwaye asalin waɗanda suka kafa wannan gari domin garin nan yanzu da muka duba mun ga akwai mix akwai nufawa akwai hausawa har ma da mun ga wani bangare gwarawa ne amma suwa suka kafa wannan gari na ushishi to ainihin gaskiya shi eh, umaru na gwamace shi ya kafa ushishi mm. kamar yadda na hudi a cikin shekara 1860 to da ya zo shi umar na gwamnati ya cimma da gwarawa da nuhawa a wurin a wani gari da ake cimma bogi to nan ya zauna da shi da mutanen shi toron kayan da suka biyo shi kana ne shi umar na gwamnati da ya taho daga daular sakwata kenan shi ya zo ya kafa wannan gari na eh, shi umar na gwamnati jika yake ga um, Eh, ibrahim eh, shehu usman dan hojiyo domin shi ɗa ne na ah, ɗa goma ne ga abubakar atiku shi kuma abubakar atiku jika yake ga eh, usman dan hodiyo mujaddadi wanda ya jaddada musulunci a arewacin arewa sanda ya yakin jihadi to shi maro na gwamnati da ya bar kasan sokoto hmm. wurin yan uwanshi da suke sarauta can hmm. ya biyo ta gwandu ya biyo ta ah, birnin gwari daga nan ya gangaro ya zo kasan nuhawa kasan bidda daga bidda shine ya gangara ya gangaro nan bogi eh. ita bogin har yanzu tana nan koko babu eh tana nan tana nan a matsayin gari ne haka kamar na tarihi amma akwai dan settlement haka wurin wato da aka kawo bogi din da aka zauna a yi cimma nuhawa da gwara cikin garin bogi to shi dama mayaki ne ya je kasan nuhawa ya yaƙi ya zo nan kasan gwarawa ya yaƙe su yana yaƙi ya je kasan kamukawa yana ta yaƙin shi sai baɗan shi eh, abubakar modibo ya rike ushishi ya rike bogi ka hanyar ai ushishi ne lokacin to sai nuhawan cikin garin bogi din da gwarawa sai suka yi tawaye suka fita fitattaki toron kawa din suka hita suka yaƙe su saboda shi umaru na gwamnatin baya baya nan umaru na gwamnati baya nan hmm. sai shi abubakar modibo ya aka ma na gwamnati yana can wurin yakin shi hmm. ya ce to eh, mutanen ga wasu yin bori sai aka ce to sai shi eh, umaru na gwamnati a ah, ya ce ni na maka wurin ne ai hmm. na ban maka ne ka kama kasan ka kenan ni na yi gaba to shine sai sai shi modibo abubakar modibo sai ya koma lemo ya sansani ya haɗa sojoji sosai daga nan ya danno ya zo ya ya murkushe mutanen bogi ya ci su da yaƙi ya kace-kace da garin to bayan ga an yaƙi an ci gari sai sarakunan suka ce to abinda za a yi mu share toka a sake zama sai na gwamnati ya ce a'a abinda ya kamata a yi mu samu wani hili da ba kowa mu kafa to shi ne ya samu hili daban ya kawo ushishi aka kara gaba e aka yi sabon gari aka kawo ushishi hmm. aka yi ganuwa aka yi gidan sarakuna da kasuwa da masallaci da ganda da ya zama garin su aka zauna eh. to shi umar na gwamnati da ya wuce eh, ina yayi domin kwantagora ma an ce shi umaru na gwamnati ya kafa ta to da ushishi da kwantagoran wani gari ne shi umaru na gwamnati ya fara kafawa to gaskiya abin da ya faru kaga akwai littafi da na rubuta ni ce Eh, shi shi the first headquarters na gwamnati kingdom wato headquarter ko kuma birnin da na gwamnati ya fara kawo ita ne ushishi saboda haka ya kawo ushishi kamar da na bayani allab 1860 hmm. to kwantagora ya kawo ta ne bayan shekara hudu 1864 eh. yanzu garin ushishi din nan zuwa yanzu eh, shekaru 164 din nan sarakuna nawa suka mulki wannan gari na ushishi sarakuna takwas suka mulki wannan garin da farko shi dai akwai shi umaru na gwamnati din uban gayya wanda shi za a ce eh, ya fara mulkin wurin tun sanda aka wata 1860 to daga nan sai dan shi da ake kira abubakar modibo shi ya yi mulkin wurin ne daga 1864 1864 zuwa 1876 domin lokacin da shi umaru na gwamnati ya je kawo gora a 1864 to bayan ya rasuwan shi sai shi abokan modibo din ga aka aka aka dago shi aka mai da shi sarkin sudan na gora ya bar ushishi a 1876 kenan da ya wuce sai aka ba ibrahim na gwamnati shi ne ya zama sarkin ushishi shi kuma ya yi mulki ne daga alab dubu daya da dari takwas da da shida din nan zuwa alab dubu daya da dari takwas da tamanin shi ma bayan rasuwan abokar modibbo sai aka ɗauki ibrahim na gwamnati sai ya zama sarkin sudan to nan sai aka ba a ushishi sai aka ba ibrahim da modibbo shi ya zama sarkin ushishi daga 1880 zuwa 1927 wato alab

to baccin shi ne sai eh, ibrahim abubakar shi ne ya zama sarkin eh, ushishi na bakwai wannan yana ma makaranta yana famfo aka ɗauko shi yana yaro matashi don saurayin shi aka bai sarkin ushishi to shi ya yi mulki tun daga 1969 din nan har zuwa 2009 ya daɗe bisa mulki eh domin ya kusan shekara 40 kenan to daga nan dada sai dan shi ya gaje shi bayan ya rasu a 2009 dan shi wanda ke mulki yanzu shine alhaji shehu ibrahim abubakar the first shi ke mulki eh. to yanzu eh, wani irin ci gaba kake ganin ushishi ta samu daga lokacin da aka fata zuwa yanzu a gaskiya an samu ci gaba kwarai domin baccin bunƙasa da ta yi ta domin kayan zuwan turawa hannun ƙasar mina dinga duk ƙasan ushishi ne domin ko da ya zo sarkin ushishi ya dawo ya yi mulki nan mina ya zama emiya eh, to daga baya ne kasan mutanen da ya ga hilin ya yi mai yawa baya mina baya ushishi ce kai shi ya so ya zauna ushishi kuma bai so ya rabu da yan uwan shi na kwanta gora can sai bature ya ce to in wanda ka koma ushishi da zama za mu rage maka hili minan ga za ba zama karkashin ka bai ce ya yadda shikenan sai aka shi zungiru da ushishi kawai eh, amma baccin wannan kaga ai an ci gaba domin kaga zungero na kasan ushishi hmm. nan ne ta fara zama headquarter din Najeriya lokacin da Lugard ya zo hmm. wuraren 1901 aka zo aka yi amalgamation wato aka hada Najeriya kudancin Najeriya da arewacin Najeriya a 1914 hmm. aka yi amalgamation of Najeriya zungero ta zama headquarter na Najeriya wannan headquarter ta daɗe ya kai shekara tsakanin shida da goma kaga duk kasan ushishi ne kaga ushishi mun zama kasan ushishi ta yi zama headquarter na Najeriya to baccin wannan a wanga sabon zamani da aka kawo an kafa makarantu kala-kala da makarantun firamare da makarantun sakandare ga sanar su gtc ushishi ga ma hada haya institution niger state polytechnic wanda ana sa ran insha Allah wata ran za ta zama university of eh, technology to kaga ba karamin ci gaba aka yi ba ga asibitoci da clinic da general hospital duk an kafa in kuma ka shiga cikin garin za ga ko ina kwalta ne manya manyan mu da suka rike kasan ga sun sun samu na kwalta cikin gari so an samu ci gaba kwarai da gaske to alhaji eh, maji dadin ushishi yanzu me ushishi take bukata yanzu mun san dai ba a rasa bukata eh. amma me kuke gani ya kamata a ce an kai ushishi gaskiya gaskiya abin da muke bukata ushishi an daɗa ana neman wannan abin hmm. tunda tarihi ya nuna cewa sarautan ushishi ba karamin sarauta ba ne hmm. tunda har sarkin ushishi ya yi miya a nan mina hmm. to gaskiya duk abin da dan ushi shike bukata yanzu shine cikin kun Allah Allah ya da a ba sarkin san da ya zama wato ya zama sarki mai daraja ta daya daya ya zama emiya a ushishi dai daga cikin abubuwan muke bukata kenan eh wato shine babban ciwon ku shine babban ciwon mu To jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan makon a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala kuma ya zo maku tsaf-tsaf musamman hukumar gidan rediyon Prestige FM a birnin Mina da sashen Hausa na murya Amurka. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. Ta gaida na Batsari wannan ne kuma ya kai mu ga saƙonnin masu sauraro. To za mu fara da sakon Shehu Adamu Rajau wanda ya ce a gaskiya yadda shugaba Tinubu ke nuna cewa babu sauki a mulkinsa abin akwai takaici. Ganin cewa duk wata hanya da talaka zai samu sauki sai ya nuna cewa babu saukin. yayin da yake bijiro da matakai masu tsauri amma babu komai akwai Allah. Sai sakon garba na hali kamba kebbi wanda ya ce ina miƙa sakon jajintawa ga iyalan waɗanda suka rasa 'yan uwansu a harin jirgin sama a jihar Sokoto. Da fatan 'yan Arewa za mu dage da addu'a a kan yankinmu na arewacin Najeriya. Sai saƙon isuhu makeri matattai da magaram da sanusi maɗattai da babu ya gambo tumniya da tasiu unguwar tudu. waɗanda suka ce don Allah ku miƙa mana kiranmu zuwa ga iyayen yara ganin lokacin sanyi ne da muke ciki ya kamata mu kula domin yana da illa ga rayuwarsu sai sakon alhaji umar fo'eva gashuwa da adam a adam gashuwa waɗanda suka ce salam fatan alheri ga biyu hausa muna jinjina wa sojojin najeriya da suka yi nasarar kashe ɗan ta'addan da ke kakaba al'umma haraji a jihar zamfara wato alhaji ma'oli saura bello turji sai sakon samaila agnes malafatori mazaunin difa a jamhuriyar nijar wanda ya ce zargin da gwamnatin ƙasar nijar ta yi wa ƙasashen najeriya da benin na cewa sun bai wa ƙasar faransa haɗin kai domin yi wa ƙasashen haɗakar aes ƙarƙashiya wannan zargi dai ruwa baya tsami banza domin ba za a rasa hujjoji da ƙasar nijar ta dogara da su ba da ƙarshe ina mai addu'ar allah ya bai wa ƙasar nijar zaman lafiya mai ɗorewa a ne. to gaida mahmud lalo To masu sauraro da haka ne kuma zamu naɗe tabarmar mu na wannan lokaci sai kuma zuwa can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. A mu da shirinmu na ƙarshe a yinin yau. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu da ta shirya ta bada umarni da ma mu na wannan lokaci Mr. Nelson. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama.